Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 19 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasi yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa. hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makiri ne tare da ladan ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai shugabannin jam'iyyar zanu pf na shugaba robert mugabe sun yi sallami mugabe a matsayin shugaban jam'iyyar gwamnatin palestine ta yi barazanar yanke dukkan wasu hanyoyin sadarwa tsakaninta da amurka muddin gwamnatin shugaba donald trump ta ci gaba da yin ta yi amfani da yunkurinta na kulle mata ofishoshin jakadancinta da ke nan washington dc mahukuntan kasar ukraine sun tsare wani dan taliki da suke tuma da harbe wani editan mujallar forbes mai suna paul klebnikov a shekarar 2004 To ko bayan kun gama jin labaran za ku je cewar yau ne ranar da aka ware don wayar da jama'a akan tsabtace gidajen bahaya wace hukumar WHO ta ware a kowace ranar tara ga watan Nuwamba. To koya batun tsabtace gidajen bahaya yake a kasashen mu? maganan tsafta ba haya ma kaɗai ba a dukkan magudanan ruwanmu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi drainage in ka kula a najeriya mu ba riga an ba da mu a baya hukumomi a jamhuriyar niger kuma sun tashi haikan akan batun yadda ake sayar da bakakin fatar afirka a matsayin bayi a ƙasar libya wani shugaban kungiyar kare haƙƙin bal'adama a ƙasar ta niger ya bayyana matukar damuwarsa ga wannan batu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa ga a ce yanzu dan adam an yi bi hanyar da za a yi fatoci da shi a ce a sayar da shi a amshi kuɗi kenan kaga mu muna Allah wanda bisa ga wannan abu na matsayin mu masu kare haƙƙin dan adam muna kuma ɗauke da wata hira da isa ali shugaban wata ƙungiya mai yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a ƙasar ghana inda ya bayyana mana ɓanna da shan barasa ke yi wa ƙasashen afirka bayan haka mahmud lalu zai shigo da shirinsa na duniyar amurka sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya wasu are assalamu alaikum shugabannin jam'iyyar zanu pf na shugaban robert mugabe yau sun sallami mugabe a matsayin shugaban jam'iyyar kana suna da tsohon mataimakin shugaban kasar emerson manangagwa a matsayin sabon shugaban jam'iyyar idan dai ba a manta ba a cikin satin ta gabata ne mugabe ya kori mataimakin nasa wato emerson haka kuma shugabannin sun kori matar mugabe grace a matsayin shugaban mata na jam'iyyar har ma daga cikin jam'iyyar gaba ɗayanta yanzu dai mugabe sai yanzu dai mugabe zai sauka daga kan shugabancin kasan ba don kashin kansa ba idan ko bai haka ba abu na biyu da ka biyo baya shine majalisar dokokin kasan ta tsige shi mai tsawatarwa na majalisar dokokin kasar innocent gones shine shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters haka kuma yanzu haka shugabannin jami'ar mdct da ta zanu pf suna tattaunawa domin haɗa kai a majalisar gones ya ce muddin shugaba mugabe bai sauka ba daga yau zuwa ranar talata to ba makawa abin da zai biyo baya shine tsigewa har zuwa jiya dubban matasa ne suka cika titunan birnin zimbabwe wato harare domin gudanar da zanga-zanga na kiran mugaben da ya sauka gwamnatin palestinu ta yi barazanar yanke dukkan wasu hanyoyin sadarwa tsakaninta da amurka muddin gwamnatin shugaba donald trump ta ci gaba ta yi amfani da yunkurinta na kulle mata ofishoshin jakadancinta da ke washington dc a cikin wani bidiyo ta hanyar sadarwar zamani an nuna ɗaya daga cikin manyan jami'an palestino sa'ib erakat wanda shine ke shiga tsakani akan wannan batu yana sukan lamirin gwamnatin amurka yana cewa tana neman ta ba da kai bori ya hau domin gwamnatin isra'ila ta matsa mata lamba ya ce wannan ko na faruwa ne domin kungiyar neman yancin palestino na matsa kaimi ga babban kotun duniya ta ƙasa da ƙasa da kotun ta tabbatar cewa an hukunta isra'ilawa da ke cutawa palestinawa sa'ib ya ce ya ci gaba da cewa ba za su yarda da wannan yunkurin ba ya ce gwamnatin netanyahu ce take kokarin ganin su kurkuta yunkurin samar da zalman lafiya tsakanin kasashen biyu ya ce domin cimma wannan buri ya sa nasu ya sa gwamnatin ta isra'ila ke kokarin lalata komi a halin yanzu alhali batun samar da zaman lafiya ya yi nisa a tsakanin su sai dai kawo yanzu gwamnatin amurka ta ce komai ba game da wannan batu amma ofishin netanyahu ya ce kullum ofishin da amurka ta ce za ta yi shawara ce da ya rataya kan amurka da ma dokokinta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mahukuntan ƙasar ukraine sun tsare wani ɗan taliki da suke tuhuma da harbe wani editan mujallar forbes mai suna paul klenikov a shekarar 2004 ma'aikatan tsaro na farin kaya na ƙasar ta ukraine ta faɗa a cikin wata sanarwar da ta fitar jiya asabar cewa ta tsare wani mutum a kiev wanda asalin sa ɗan rasha ne wanda ke cikin jerin mutanen da ake tuhuma da aiwatar da wasu kisa a lokuta daban-daban sai dai ukraine ɗin bata bada sunan wannan mutumin ba shi dai klenikov ne babban editan mujallar forbes sa'ilin da aka halbe shi a wajen birnin moscow inda ofishin shi yake a cikin watan juli na shekarar 2004 wannan harbi ya sa ya ji mummunan rauni wanda daga bisani ya mutu a asibiti ana tuhuman dalilin wannan kisan da aka yi masa ba zai rasa nasaba da labarin da ya rubuta ba game da boris bereskovsky labarin da ya soki lamirin tsohon gidan sarautar kasar wanda ya bayyana cewa sun tafka wani kasamin almundahan a gwamnati wanda kuma labarin bai tsaya ga mujalla ba klenikov ya mayar da labarin cikin tsarin littafi wanda ya yi take ubangidan kremlin wanda ya kwashe dukiyar rasha littafin ya yi bayanin yadda aka yi cin hanci aka gudanar da cin hanci da rashawa zamanin mulkin shugaba boris yeltsin daɗaɗɗen tsohon shugaban 'yan adawan ƙasar venezuela antonio ledesma ya gana da prime minister ƙasar spain mario rajoy a jiya asabar a madrid ya isa kasar ta spain ne daga kasar colombia bayan ya gudu daga daurin talalin da ake masa a caracas sai dai daga cikin mutanen biyu ba wanda ya bayyana abin da suka tattauna a tsakanin su kafin ledesma ya bar kasar colombia sai da ya bayyana cewa yana yawo ne kasa-kasa domin ganin ya tabbatar da an kafa demokuraɗiyya mai yanci a kasarsa shi dai ledesma shine tsohon magajin garin caracas ya ce kuma ya yi magana da shugaban kasar colombia juan manuel santos wanda ya ce zai mara masa baya ledesma wanda yake karkashin daurin talala tun a shekarar 2015 an tsare shi ne bayan da aka tume shi da yunkurin juyin mulki ya ce ya gudu daga wannan daurin talalan ne tun a ranar juma'a kana ya shiga makwabciyar kasarsu wato colombia kuma ya gitta shingen 'yan sanda da na sojoji jami'an shige da fice na colombia suka ce ledesma ya shigo kasar ce ta hanyar da ta dace ba wai ya hanya ba mashahurin ɗan kasuwan nan sebastian pinere ake sa ran ya samu nasara a zaben ƙasar chile sai dai kuma ba a tabbacin ya samu kashi hamsin na kur'un da ake bukata wanda zai hana aje zagaye na biyu na zaben wanda za a yi a cikin watan gobe idan allah ya kai mu toma da ladan ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya. ranar 19 ga watan nuwamban kowace shekara rana ce da hukumar kiwon lafiya ta who ta ware don wayar da al'umman duniya akan tsabtace gidajen bahaya da kuma illoli na lafiya da rashin tsabtace bahaya ke haifarwa al'umma ga wakilinmu baban gida jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoto. kiyasin hukumar lafiya ta duniya da ya nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari hudu ne ke mutuwa a duk rana sakamakon kamuwa da cutuka daban-daban da ke da nasaba da rashin gurin ba haya mai tsafta a inda miliyon yara kuma kamar da hukumar unicef ta yi bayani ke saka a miliyon yara cikin hatsarin kamuwa da cututtuka har ila yau kiyasin na majalisar ɗinkin duniya da ya nuna cewa mutane biliyan hudu da rabi ne ke zaune ba tare da guraren ba haya a gidajensu ba lamarin da kuma ke ci gaba da yada cutuka ga irin waɗannan mutane ko a nan najeriya ma dai an nuna cewa kimanin mutane kusan miliyan bakwai ne ke ba haya a filayen allah labarin da kuma ake ganin yana da hatsarin gaske ga lafiya na al'umma ko ya al'umma na najeriya ke ji game da irin wannan rana na yau da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da su game da mahimmancin gidajen ba haya ga dai malam ɗan da aboki maganan tsafta ba haya ma kaɗai ba a dukkan magudanan ruwanmu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi shafi drainage in ka kula a Najeriya mu ba an riga an ba da mu a baya yanzu billahi lazi da za ka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsugunawa za ka san an riga an bayar da mu. to sai dai a yanda majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatoci daban-daban ke fafutukan ganin an wayar da kan al'umma game da mahimmancin gidajen bahaya wasu 'yan najeriya na ganin hanya ɗaya da za a bi domin samun nasarar magance wannan matsala ita ce ta dawo da tsarin nan na duba gari a jihohi da ƙananan hukumomi daban-daban kamar yadda malam sani muhammad ya shaida man da muka sani a da a yanzu gwamnati ta yi baya-baya game da aikokin tsafta wasu gwamnatoci da suka zo sun so su dawo da abubuwan amma abin bai yiwu ba misali zan baka kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba banɗakunan ka su duba wajen wanke-wanken ka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yadda ka gyara to kaga a lokacin da ana gyaran banɗaki sosai amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran banɗaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa wanda kuma bai ga dama ba shikenan a ƙarshe dai fatan majalisar ɗinkin duniya shine na ganin an kawo ƙarshen mutuwar ƙananan yara da mata masu haihuwa sakamakon cutukan da suke kamuwa da su a guraren bahaya da kuma sauran nau'in cutuka da suka hada da cutar malaria kwalara da makamantansu baban ya firin murai amurka daga lagos salamu alaikum mutan gana yau to madalla a gaida baban gidan jibrin a jihar bauchi ma wakilinmu abdulwahab muhammad ya aiko mana da irin wannan rahoto ɗaya gefen kuma a ganawa da manema labarai don da bikin ranar wuraren bahaya hajiya sa'adatu sa'ad mustapha kwamishinar kare muhalli da gandun daji na jihar gombe ta yi bayanin irin matakan da gwamnati ta ɗauka hukumance duk wani kasuwa sai mun tabbatar akwai wurin taɓa ruwa tashoshin mota akwai sannan ko kemis za ka buɗe dole ne keɓe inda za a taɓa ruwa idan ya kamu da matsuwa yana da daman ya yi sallama ya shiga wurin ka ce maka ka ba shi wuri ya biya lalura idan har ba kai haka ba to doka tara zai fada a kanka sai dai kuma a binciken da na gudanar ya nuna cewar akwai ɗaiɗaikun jama'a da suka samar da wuraren yin bahaya da suke kasuwanci da su alhaji babayo aliyu suleiman sa'inde ba shine babban jami'in kungiyar jewel habitat da ke yaƙi da gurɓata muhalli a najeriya ga abin da ya ce a wasu gurare ko wance wasu kasashe ko kuma kasuwanci ne ma zan ce zan kira shi ma kasuwanci saboda sukan yi ne akan yi a gina a zauna a zauna abun su a gurin ka shiga ka biya ka fito taken bikin ranar wuraren bahaya na wannan shekara shine bahayan mu suna zuwa ina ne Abdulhamu Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun tashi haikan akan batun yadda ake sayar da bakakin fatan nahiyar Afirka a matsayin bayi a ƙasar Libya. Wani wato shugabannin ƙasar Nijar sun tashi sun ce za su yi haɗin gwiwa da sauran kasashen nahiyar Afirka don yaƙi da wannan batu. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi kakkausar suka game da bakar ɗabi'ar nan da al'ummar duniya ke tunanin takau daga cikin al'amuran yau da kullum da ke wakana yanzu haka kasar libya ita ce ta cinikin bayi da ke kasancewa abin kumya da ya wakana a ban kasa a kusan karni biyu da suka shuɗe wannan ko ya zo ne bayan da waɗansu majigi da ke hituwa daga kasar ta libya ke nuna ana cinikin bayi bakar fata 'yan kasashen afirka a wannan kasar ibrahim yakuba shine ministan harkokin waje na jamhuriyar nijar nous a instruit de nous mettre en contact avec tous les autres pays africains pour qu'ensemble, à la prochaine réunion Union européenne-Union africaine qui va se tenir dans quelques jours. Game da wannan lamarin shugaban kasa ya umarce mu da mu tuntuɓi sauran kasashen Afirka domin a taron tarayyar Afirka da takwarata ta tarayyar Turai a ƙarshen wannan watan wannan zance ya kasance a sahun gaba. Mun san cewa in ministan na harkokin waje na jamhuriyar niger Ibrahim Yakuba mutane suna iya yin kowane irin aika-aika amma a zato ba za su abka irin wannan ta'asar ba ta kumya a wannan karnin na 21 ashe ashe don haka duk duniya da dukkan 'yan nijar suna nuna takaicinsu game da wannan abin da ke wakana a kan haka shugaban kasar jamhuriyar nijar ya yi allah wadai da wannan lamarin haka zalika ya nemi dukkan kasashen duniya da su yi allah wadai da wannan abin na cinikin bayi da ke wakana yanzu haka a kasar combattants libyens. Et ça, le président s'est élevé par rapport à cette situation et il a appelé l'ensemble du monde à se mobiliser pour y mettre. A nasu bangaren ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na jamhuriyar Nijar sun soma yin Allah wadde da wannan lamarin kamar yanda amdani shugaban ƙungiyar ANDDH ta kare haƙƙin ɗan adam reshen birnin Kwanni ya bayyana mini a ɗazu-ɗazun nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa ga a ce yanzu haɗan adam an yi bi hanyar da za a yi fatoci da shi a ce a sayar da shi a amshi kuɗi kenan kaga mu muna Allah Allah wanda bisa ga wannan abu na matsayin mu masu kare haƙƙin ɗan adam kenan a ce har an sai da mutum saba mu yanci na saba mu doka na ta duniya da ta ƙasa gaba ɗaya kenan muna Allah wanda bisa ga waɗannan abubuwa muna kira ga waɗannan masu waɗannan abubuwa gwamnatoci su ɗauki mataki su ga an tsayar da wannan abu an dakatar da shi da gaugawa ba tare da abin ya zama wani ƙasƙanci ba bisa ga sha'ani na mai tala'anta duk wadda duk ƙasar da mun ka ji har ta san wannan abu ba ta yi za mu yi Allah wanda da ita za mu la'ance ta mu masu kare haƙƙin ɗan adam bakin haure ne da 'yan cirani ake kamewa ana sayarwa tamkar bayi a kasar ta libya a yanzu haka tuni hukumomin jamhuriyar nijar suka umarci jakadan kasar da ke wannan kasar ta libya da ya yi bincike ya tabbatar da cewa babu dan nijar ko guda a cikin wannan halin haka ma hukumomin na janguriyar nijar sun yi kira ga su na kasar libya da su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin dakatar da wannan lamarin ba tare da bata lokaci ba haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida da Mamman Bako. Binciken hukumar kiwon lafiya ta WHO ya nuna shan giya na yin barna a kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka. Isa Ali babban jami'i ne na wata kungiyar yaƙi da shan giya a kasar ghana a wata hira kuma da na yi da shi yayin da yake halartar wani taro a birnin new york akan yaki da shan giya ya bayyana man wasu alƙaluma da hukumar who ta cire a nahiyar afirka akan shan giya kamar haka eh, mun ka duba eh, dokan da dai samu ce who ko world health organization binciken da an kai duniya gaba daya yana nufi cewa an mun ka duba mu na afirka eh, samu ce a cikin dari Eh, kashi 30 eh, 30% kenan suna dai amfani da giya saboda shi muna da almost 70% eh, saba'in kenan kashi saba'in da ba su sha to wannan kashi saba'in na to shi wannan kamfanoni ke nema saboda mai sun gane cewa kama nan dai kashashen turai da ba inda za su iya wai su expand su iya su samu sabon kastamomi kenan amma da suka duba kasashen afirka har kashi saba'in ba su sha saboda shi inda suke yaki kenan yanda za su samu kasuwanci cikin wannan kashe saba'in wato kamfanonin giyan kenan mu ma yakin da muke yi ne kar wannan kashe saba'in na su shiga cikin shan giya don sun shiga cikin shan giya gaskiya zai kama na matsala sosai matsala yana kawo talauci ka gane don lokaci kaga eh, sai ka gan eh, wanda ke rike da gida sai ya je ya sha giya baban kenan sai ya sha giya mota ya je ya buga kaga talauci ya zo gidan kenan sai ka gan kuma maybe wasu gidaje uwan suke duba ke aiki su kawo a ci a sha to kaga in mai ta shiga cikin shanin giya sai ka ga ya kawo matsala saboda kaga shi shan giyan in ka saba da shi wannan kudin shan giyan da wuya ka doki wannan kudi ka sa a cikin karatun danka ko abincin danka ko tufafin danka wannan giyan da inda ake ta sha kenan matsalan kenan so mu ma tsoro muke yi kan mu samu wanga saba'in jama'a mu da yawa na afirka su shiga cikin shan giya ya kama na matsala sosai to kana zancen dokoki kowa ya san hukuma ce ke kafa dokoki a cikin kowace ƙasa a nan mun san hukumominsu suna taimaka da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasashenmu shin ko gwamnatocinmu suna da wani abin da suke yi akan irin wannan batu kaga babban matsala da muke da shi kenan kaga mun ka duba kasashen turai kaga suna da dokoki da dama abinda da ake ce musu law da regulation suna da shi da dama to saboda yanda yake aiki sai yanzu kamfanonin giyan sai sun ka suma gudu nan sun ka suma shigo kasashenmu na afirka da asia sai mu ci garukan talakokin yanzu don saboda mu wurin bamu da daukoki mutum ya iya ya tashi ya sha giya tun da safe hal dare yadda yake so ba wani kowane yaro jinjiri ne in ji turawai minor Eh, yana iya ya je ya sai giya ya sha amma wasu garruka gabanin ka iya ka sai giya sai ka zo da wani kartin da eh, sai mu ce shekarunka ke kai za a duba kamar kai ba yaro ba amma wurare mu ba mu da waɗannan doka saboda shi mun ka samu taimako nan yanda za mu iya mu je da shi in ya so mu gwada ma manyan mu kamar gaskiya kashashen turai suna da daukoki ba kowa zai iya ya tashi ya je ya sai giya yadda yake so ba ba kuma kowane lokaci za ka iya ka tashi ka je ka sai giya ba saboda nan dai gaskiya sun yi nisa dai sosai kan dokoki to menene abubuwan da kuka tattauna hanyoyin da za a bi a magance wannan matsala good eh, na farko an duba cewa kaman kamata ne a duba eh, lokacin da mace ke da ciki ko dai tana lokacin da take son ta dauki ciki ta yi kokari mai ta bar shan wannan giya na farko kenan na biyu kuma a duba yadda za a yi wuraren da ake sadda giya a duba yadda za a yi a rage su sannan kuma wasu da an ka duba kamar dama iyayensu mashayan giya ne ko suna shan giya da jimawa sai a duba yadda za a yi mai tun ma ba su soma batun dokan ciki ba sai a duba a ba su kansilin da wasu eh, a musu nasiya a duba yadda za a iya so su ma ko sun shiga wannan eh, sai mu ce ko sun aure ko suna son su doki ciki sai a duba cikin nasiyan nan sai su yi gudun giya sa'annan kuma akwai binciken da an ka zo da shi da dama da wasu da ma kake ga kama eh, inda an duba an yi doka mai kyau an ka ajiye doka yadda za a yi ma a rage shan giyan ma da inda ake sad da su zai taimako sosai saboda inda yana nan ko ina kake son ka iya kase kuma ba da wani tsada ba sai ka gan kamar al'umma duka kowa sai ya je yana sai wannan giya sai kawo damuwa to da isa ali kenan mai fafutukar ganin an hana shan giya a kasashen nahiyar afirka waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma kenan da minti 22 na safe a nan washington kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka A cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan yadda wani ɗan gudun hijira daga Liberia ya zo nan Amurka ya zama ɗan ƙasa har ma ya tsaya takarar magajin gari a wani birni da ake kira Helena ya kuma samu nasara. Birnin da kusan ilahirin mazaunansa fararen fata ne. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin kowane ne wannan ɗan asalin ƙasar ta Liberia. Sunana Mahmud Lalo. To a wani lamari na bazata an zaɓi wani ba Amurke ɗan asalin ƙasar Liberia da ya gudun hijira wato Wilmot Collins a matsayin magajin garin Helena da ke jihar Montana a nan Amurka. Bayanai sun yi nuni da cewa shi ne ba Amurke ɗan asalin Afirka na farko da aka taɓa zaɓa a wannan mukami a tarihin jihar ta Montana. Collins da matarsa na daga cikin 'yan ƙasar Liberia da suka tsere wa yakin basasan da ya barke a ƙasar cikin shekarun 1990 to amma kuma sai ga shi ya kai matsayin magajin gari shekaru 23 bayan isar birnin na helena And I don't know how they got my wife's number, and they started calling my wife. And she said, "Put your phone back on. Put your phone back on." A haƙiƙanin gaskiya na kashe wayata, amma kuma ban san yadda suka samu lambar mai ɗaki na ba. Sai suka fara kiranta. Sai ta ce min, "Ka kunna wayarka, ka kunna wayarka." Amma dai ina mai farin ciki da al'ummar Helena suka bani wannan dama na musu aiki. Ina kuma da niyyar na zaƙe na yi wa wannan birni aiki. Um, a lokacin da ya tsere daga ƙasarsa ta liberia matarsa wacce ta fara yewa gaba na ɗauke da juna biyu inda matar tasa har ta fara karatun kwaleji da taimakon wasu mutane a nan amurka amma colin sai da ya jira shekaru biyu bayan da ya mika takardunsa na neman mafaka a matsayin ɗan gudun hijira kafin ya tarar da matar tasa a nan amurka da kuma isowarsa ne collins wanda a da malamin makaranta ne a liberia ya fara ayyuka biyu ɗaya matsayin mai gadi a wata makaranta a birnin na helena da kuma aikin baiwa matasa shawara when i was finally allowed to come to america A lokacin da aka bani damar na shigo Amurka, shekarun ta biyu ne kawai. A wannan lokaci ne kuma na fara ganin ta. Wannan abun ya faru ne a ranar 17 ga watan Fabrairun shekarar 1994. 1994. Amma duk da haka Collins bai zauna kawai ba, sai ya koma makaranta, har ya samu izinin zama ɗan ƙasa. kai har ma ya aiki da rundunar sojin amurka duk da nasarorin rayuwa da ya samu shekaru ashirin da suka gabata da wani ya ce ma collins zai zama magajin gari a nan amurka da ya ce an raina mai hankali <laughs> ai da na tsire da dariya saboda kasan a lokacin da muka tsere daga ƙasarmu abin da ke zukatanmu kawai shine mu samu damar inda za mu sake sabon rayuwa sai kuma wannan ƙasar ta ba mu wannan dama idan da zan samu damar mayarwa da wannan al'umma ko da rabin abin da ta bani rabi kawai da burina ya cika my is complete just half masu lura da al'amura dai sun ce wannan wata dama ce da collins ya samu yayin da zai fara wata sabuwar rayuwa ta shugabanci a wani labari na daban kuma, Rasha ta yi gargaɗi ga gwamnatin Amurka cewa za ta sa wasu kafofin yada labaran Amurka tara a rukunin bakin kasashen waje, waɗanda ba za su samu kariyar da ofisoshin diplomasiya ke samu ba a ƙarƙashin wata sabon doka da rashin za ta kirkiro. Wannan dai martani ne ga wata buƙatar da Amurka ta gabatar a kwanan nan, inda ta ce za ta saka gidan talabijin ɗin RT da Rasha ke tallafawa a irin wannan rukuni. Ma'aikatar shari'a ƙasar Rasha ta ce ta sanar da murya amurka da radio free europe da radio liberty da wasu rassan kafafen yada labarai bakwai da ke aiki a rasha cewa wannan doka za ta shafe su ma'aikatar ta wallafa sunayen kafofin yada labaran a shafinta na yanar gizo hada da wata sanarwa da ke cewa mai yiwa wannan sauyi ya zama doka nan gaba kaɗan ni mahmud lalo nake cewa a wuta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. saƙonmu na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hakika an zub da jini a jihar Zamfara abinda muke ji a ƙasashen ƙetare yanzu ya zo mana Najeriya. Allah ka ji kan waɗanda suka rasu da rahaman ka amin Saƙo daga Maryam Aminu Kano Muhammad da Basiru Sanusi Marake Maida Saƙo na gaba na cewa salam voa hausa sake kai hare-hare 'yan bindiga a wasu sassan jihar zamfara wani babban abin takaici ne da allah wadai muna fatan gwamnatin jihar zamfara za ta yi hubbasa wajen kawar da waɗannan ɓata gari daga malam bala muhammad damban jihar bauchi wannan saƙo na cewa salam voa hausa muna jajanta wa 'yan uwa da iyalai waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyan kai wani harin ta'addanci a kauyuka a jihar zamfara da fatan allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu ya kuma kiyaye afkuwar haka a nan gaba amin wasika daga adamu habu umaru yaga karamar hukumar taura jihar jigawa da aminu adamu malam maduri saƙonmu na ƙarshe na cewa gwamnatin najeriya da fatan zaki ƙara ƙaimi wajen samar ma jama'a magewayi ko ban ɗaki duban karancinsa da jama'a ke fama da shi wanda hakan ya sa ɗimbin jama'a na yin ba haya a filin Allah ta'ala daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. To madalla yanzu ga labarai a takaice. Mashahurin ɗan kasuwan nan Sebastian Penere ake sa ran ya samu nasara a zaben ƙasar Chile sai dai kuma ba tabbacin ko zai samu kashi 50 na kurun da ake bukata. wanda zai hana je zagaye na biyu na zaben wanda za a yi a cikin watan gobe Benere dan shekaru 67 ya yi kamfe ɗinsa ne da batun rage haraji domin inganta harkokin kasuwanci a ƙasar domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Mai bi masa a wannan takarar ko shi ne Sanata Alan Jedro Goyla tsohon ma'aikacin talabijin shi kuma ya yi nasa kamfe din ne da cewa zai ci gaba da manufofin shugaba michael bachelet musamman batun karin haraji da zai yi amfani da shi wajen biyan kuɗin da za a inganta harkokin ilimi a cikin ƙasar da ma sauran wasu abubuwan mawar daɗin jin rayuwa shi dai bachelet ya yi shugabancin ƙasar daga shekarar 2006 zuwa 2010 lokacin da pinere ya gaje ta gaje shi kuma ga bisan dukkan alamu tarihi zai maimaita kansa duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu sai kuma gobe idan allah mu za ku je mu ɗauki da sauran shirye-shirye a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da shiri da malam sidi wanda ya shirya kuma gabatar sai kuma wato malam alphonsus mu na wannan la'asariya kenan baba ya kuma ƙeri ne ke sallama a huta lafiya.